DW himma dai matasa. To jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare a cikin wani sabon shiri na himma dai matasa. Shirin da kan zakulo muku faɗi tashin da matasa ke yi domin dogaro da kansu. Suna na Binta Aliyu Zurmi kuma ni ke farin cikin jagorantar shirin a wannan lokaci. corazón. Za mu yi labulen shirin ne da labarin wata matashiya mai suna Zubai da Sani Ya'u daga Maiduguri, wacce bayan kammala karatunta na boko ta zaɓi yin sana'ar haɗa turaren wuta tare da sayar da shi a sassan Najeriya ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwa na zamani. Ita dai sana'ar haɗa turaren wuta da sauran kayan gyaran jiki da na gamsasa ɗaki ko wajen zama sana'a ce da ta shahara a tsakanin al'ummar jihar Borno. Wakilinmu daga Maiduguri Al'amin Suleiman Muhammad na ɗauki da rahoto. Zubaida Saniya'u Bayan kammala karatunta na boko ta zamanantar da wannan sana'a ta haɗa turaren wuta da sauran kayan ƙamshi na jiki wanda amare da sauran matan aure har ma da 'yan mata ke amfani da su. Ko me yasa ta zaɓi wannan sana'a? Sana'a tana da mahimmanci, tana ga amfani musamman ga mata ma. Yana taimaka musu wurin turare ɗakunan su, banɗaki, kayayyakin su da dai sauransu. Kuma jama'a da yawa suna zuwa su koyi sana'an nan saboda tana da mahimmanci. Zubaida Saniya ta kware wajen hada turaren wuta kala-kala kuma banda ciniki da take yi a gida mai duguri, ana kuma aikowa daga sassan jihohin Najeriya har ma da Lagos da Abuja ana saye saboda yadda take tallafawa a kafafen sadarwa na zamani. To alhamdulillah na samu nasarori da dama. Da wannan sana'a nake taimakawa kaina da 'yan uwana, iyayena da ma jama'a da sauransu. Kuma na koya wasu mutane da dama. Kuma su ma suna cin abinci da shi alhamdulillah. Sai dai Zubaida Sani ta ce akwai kuma kalubale da take fuskanta a wannan sana'a duk da nasarori da take samu. Akwai kalubale saboda yanzu kayan turaren wuta gaba ɗaya sun yi tsada. abin da zaka siye shi dubu ɗaya sai ka siye shi dubu biyu dubu uku kwastomomi kuma ba sa fahimtar haka akwai mutanen da muke tura musu abuja kano lagos da mashuru to yanzu da maimakon eh, kwana ɗaya kwana biyu yake zuwa lagos yanzu sai ya kwana hudu kwana biyar to kwastomomi kuma sun dinga kiranka suna har yanzu kayana bai zo ba. Zubaida ta koya wa wasu matasa maza da mata wannan sana'a da su ma suka samu dogaro da kansu kuma na ji daga wasu su kamar haka. Sunana Fatima Muhammad. Zubaida tana kokari gurin ganin matasa sun koyi sana'ar hannu musamman wannan sana'ar turaren ko baki kai zaka dan yi alheri da turaren nan. Sunana Hadiza. Alhamdulillah na koyi wannan sana'a gurin Zubaida. Alhamdulillah ba abin da zan ce sai godiya. Ganin Zubaida ta yi karatun zamani ya sa na tambaye ta ko za ta iya ajiye wannan sana'a a bata aikin gwamnati sai ta ce. Hai, sana'ar hannu tana da daɗi, saboda aikin gwamnati sai ƙarshen wata za ka samu kuɗi. Wannan kuma sha yanzu magani yanzu ne. Wannan matashiya ta shawarci 'yan uwanta matasa da bayan sun kammala karatu kada su tsaya neman aikin gwamnati maimakon haka su yi amfani da basirar da Allah ya hore musu wajen kirkirar sana'a da za su dogara da ita ta haka ne kawai za su cimma burinsu na rayuwa. Alamin Suleiman Muhammad, DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya. To madalla daga jihar ta Borno sai mu isa jihar Kebbi duk dai a arewacin Najeriya inda a can kuma wani matashi ne da ke zuru a jihar ta Kebbi mai karatun fannin likitanci a jami'a ya rungumi sana'ar sarrafa wani nau'in garin kunu domin samar da abinci mai kuzari da kuma gina jiki ga ƙananan yara. Wakilin mu Ma'awiya Abubakar Sadiq ya tattauna da wannan matashin ga kuma rahoton da ya aiko mana. Matashi Isa Muhammad Dikwate ya bayyana cewa ya shafe shekaru biyu yana gudanar da wannan sana'a ta sarrafa wannan garin kunu da ke sanya kuzari da kuma gina jiki musamman ma ga ƙananan yara diko tom brown a garin kunu ne garin kunu ne na haɗin waken suya gyaɗa dawa da gero wanda yana da matuƙa amfani ga yara ga mata masu ciki da masu diabetes da sauran mutane ga baki daya kusan kowa yana amfani da shi matashin isa ya ce a matsayinsa na ɗalibi mai karantar fannin likita ya sanya shi ƙirƙirar wannan garin kunu na dikote tom brown da ke da matukar muhimmanci ba ma sai ga yara kaɗai ba irin yara kamar lokacin da ake barin ba su nono kamar lokacin da za a yaye su da kuma irin lokacin da kamar suke fara cin abinci da kuma irin manya hakan nan lokacin da ah, kamar mutum zai ɗanyi wata rashin lahiya ko kuma irin masu da ya diabetes hakan da sauransu zai amfani da wannan garin kunun namu na dikwar Tom Brown so muna kyautata zato insha Allahu zai samu kuzari hakan nan ga jikin shi to amma shin ko akwai nasarorin da wannan matashi ya samu a cikin wannan sana'a in yanzu zaka dauki wata sana'a ka rika wadda zaka dinga amfani da ita ita ce zata dinga zama wani source wanda zaka dinga samun abin da zaka gudanar da rayuwarka at least wani yanayi ne na ka rage ma iyayenka nauyin wani abu sannan abokananka da kuma irin yayinanka da sauransu za ka rage musu nauyin bani-banin da za ka danga damuwa da su so nasara ta farko kenan ta wannan fannin matashin ya ce akwai kalubalen da ya ta fuskanta amma kuma bai dakile shi ga wannan kasuwancin da yake yi ba irin manually muke yin ayyuka din so akwai bukata a ce mun dan samu injimuka hakan nan wanda za su taimaka muna su sa aikin ya muna sauki so maimakon kila a ce aikin ba zai dauke mu lokaci mai tsawo ba sai ga ya dauke mu lokaci mai tsawo saboda muna amfani da manual system ne shi ma dai wani matashi ya bayyana yadda yake kallon kwazon wannan matashi ta bangaren kasuwancin sa sunana abdulrahman yakubu isa kaga production din ne da yake yi wani lokaci yana kaiwa katsina yana zuwa nan sokoto har irin abin ga neighboring state inda muke da na ji daɗi kwarai da gaske diba da irin yanayin yadda yake hustling a irin shekarun shi a ce na nan yana fama domin ya gan ya dogara ga kanshi duk wanda zai ce zai dogara ga aikin gwamnati yana ɗaya wahal da kanshi ne da karshe dai matashin ya shawarci takwarorinsa matasa 'yan boko da su tunkuɗe girman kai a rungumi sana'a don kaucewa zaman jiran gawan shanu Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa daga Sokoto a Najeriya. To daga jihar Kebbi yanzu kuma za mu isa Kaduna garin gwamna inda a can ma labarin wani matashi ne mai suna Abdulaziz Ahmed ɗan shekara 29 da haihuwa wanda ya kammala karatun diploma a makarantar Federal Cooperative College da ke Kaduna. Matashin ya kware a yin gwangwanin alale da kuma tandar yin waina. Wannan sana'a ta rufa matashin asiri inda yanzu haka yake da yara goma sha biyu a ƙarƙashinsa da suke koyon wannan sana'a daga Kaduna Muhammad Muhammad na ɗauke da rahoto. ganin yadda yanayin yake a yanzu ya sanya matashi abdulaziz tashi tsaye domin neman abun dogaro da kai duk da sauye-sauyen da aka samu akan ababen da ake amfani da shi wajen yin alale na gida ko na siyarwa matashin ya ce har kawowa yanzu ana sayan mazubin yin alale samfurin da suke kerawa biyo bayan karancin gwangwanayen madara da ake amfani da su a da ko ya aka yi ya fara kera gwangwanayen yin alalen tunani na yadda kasan ta kasance a yanzu don kai karatu ba lallai ba ne a ce wai ka sa maki kwana bane na ga ya dace mutum ya dogara da kanshi. Matashin ya ce shi da yaransa sukan yi gwangwanin alale kamar guda ɗari a kowace rana ko ƙasa da haka. Za a yi guda hamsin ma saba'in har ɗari ma a kullum. Shin koya batun yanda yake sayar da wannan kaya yake? Zuwa ake a siya. Ya ci gaba da cewa ya samu nasara sosai a wannan sana'a ta kera gwangwanin alale an samu da damar abin rufin asiri kamar yanzu kaga na kai na gama ND a poli da wannan sa na dauki nauyin kana har na kama makaranta na gaba ɗaya an yi aure komai babu wani damuwa a rayuwa kawai ko an samu rufin asiri sana'a ta biya kowace sana'a na da nata kalubale shi ma na sa bangaren matashin ya ce tabbas abin haka yake kalubale eh, bai wuce irin na hauhawan farashin irin kayan aiki shine kalubalen mu kawai da muke fuskanta farashi ya karu sosai na siyan kayan aiki abin da ake saya naira ɗari sai ga yanzu ɗari biyu ɗari uku ɗari uku masu siye ba sa yarda da farashin ya kamata a ci da price control. kawowa yanzu matashin na da yara goma sha biyu a ƙarƙashinsa. an yaye bakwai guda biyar suna nan. A kan batun aikin gwamnati matashin ya ce aikin gwamnati suna ya tara. gaskiya ba zan yi aikin gwamnati ba saboda babu wani albashi mai kyau. aikin gwamnati suna ya tara wani ma ga minimum wages ba iya biyan dubu sha takwas wani ba sa biyan dubu talatin aikin gwamnatin ya danganta a gefe guda abdulaziz ya ce baya ga gwangwanin alale har abun tuyar waina sukan yi domin shi ma akan buƙace shi muhammad mohammed dw hausa daga kaduna najeriya To madalla ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na himma dai matasa a wannan lokacin. A madadin wakilanmu da aka ji muryoyinsu, Binta Aliyu Zurmi kewa mai sauraro fatan alkhairi.